This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 13 25 31 sai kuma kan mita 60. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da LOL da kuma niyya dukkan su a zangon FM. Sana ana iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed ne tare da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC ke fatan ina lafiya. A bayan labarai muna tafi da hira da kanar sani kuka sheka Usman kakakin runduna ta bakwai ta mayakan Najeriya da ke arewa maso gabas kan ziyarar babban hafsan sojojin ƙasa janar Kenneth Minima a yankin da kuma tasirin kafa rundunar ƙasashe makwabta. Sannan za ku ji mu da shirin mu tattauna to amma duka sai bayan Muhammad Lalo ya karanto mana labaran duniya. jama'a Salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya hukumomi a jihar texas ta amurka sun ce wani dan bindiga ya buɗe wuta a akan shalkwatar 'yan sanda da ke dallas inda ya farfasa tagogi da motocin 'yan sandan kafin daga baya a harbe shi har lahira bayan da ya tsere dan bindigar a cewar jami'an tsaro ya kai harin ne a cikin wata mota mai sulke watanni sun ce an kwashe fiye da sawayi uku ana ba ta kashi da dan bindigar kafin daga bisani a aka gano cewa ya mutu an dai kwashe fiye da sawa'i bakwai bayan mutuwar ɗan bindigar kafin daga baya wani mai magana da yawon rundunar tsaron ƙasa wato jihar ta texas ya saka a shafin twitter na 'yan sanda cewa an tsinci gawar mutumin ya zuwa yanzu rundunar 'yan sandan bata bayyana ko wane ne wannan mutum ba tana mai cewa har sai an kammala bincike a kansa. har yanzu dai muna amurka inda a karan farko 'yar takarar neman shugabancin ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton ta gudanar da gangami mafi girma inda ta yi jawabi mai cike da barkwanci da alkawura wato da yin alkawari ga mutanen ƙasar cewa za ta samar da daidaituwa a tsakaninsu a jawabin nata wanda aka nuna a gidajen talabijin ɗin ƙasar a lokacin da ake gudanar da gangamin a birnin new york clinton ta gaya wa dubban mutane cewa ta tsaya neman takarar shugabancin ƙasar ne domin amurkawa ta kara da cewa babu yadda amurka za ta ci gaba muddin amurka ba su samu ci gaba ba inda ta bayyana cewa mulkin demokuraɗiyya ba na masu hannu da shuni kaɗai kaɗai ba clinton wacce ta rike mukamin sakataren harkokin wajen amurka ta kuma gaya wa dubban mutane da suka halarci gangamin cewa ita fi kowa sanin matsalolinsu a gobe lahadi ake sa ran za ta dangana da jihar iowa inda za ta ci gaba da yakin neman zaben ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a karan farko cikin watanni uku hukumomin kasar masar sun buɗe kan iyakar rafa da ke daura da yankin gaza a yau asabar ana sa ran hanyar za ta ci gaba da kasancewa a buɗe na tsawon kwanaki uku wanda hakan zai baiwa falastinawa damar yin shige da fice daga yankin na gaza wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a yankin gabas tsakiya nicolo maladonov ya ce yana fatan samun ingantaccen tsaro a yankin zai ba da damar a dinga buɗe yankin na rafa akai-akai masar dai ta rufe wannan yanki na rafa ne tun bayan da aka hambar da gwamnatin muhammad mursi a shekarar 2013 yankin na rafa ya kasance mashigi guda kacal da mazauna yankin gaza ke da shi na ƙetarawa cikin masar da kogin bahar rum da baya ƙarƙashin ikon isra'ila hukumomi a kudancin afghanistan sun ce mayakan taliban sun kashe akalla 'yan sanda goma sha bakwai a wasu hare-haren dare da suka kai kan wasu cibiyoyin jami'an tsaro hare-haren sun auku ne a gundumar da ake kira musa kala da ke lardin helman labaran duniyar kenan madalla a wani mataki na karfafa gwiwar sojojin najeriya da suke bakin daga babban hafsan sojojin kasa janar kenneth minima ya ziyarci garuruwa irin su goza da fulka da suke ciki ko kuma a bakin iyaka da dajin nan na sambisa wannan dalilin ne ya kai shi yankin ko kuma akwai wasu dalilan wannan ita ce tambayar da naiwa kakakin runduna ta bakwai ta sojojin najeriya kanar sani ko kashe ka usman makasudin ziyarar da ya kai da abu ne guda biyu na farko kasan kwanaki shugaban kasa ya bada umarni cewar cibiyar kula da yaƙi da ta'addanci kamata ya kasance ta tashi daga abuja ta koma maiduguri to a tabbatar da cewar an bi wannan umarni shine ya je ya gane ma kan shi da idon shi saboda mu ayarin gaba <clears throat> mun riga mun je shi shine ya je na ɗaya kenan kuma ya amfani da wannan damar ya ga sojoji a nan mai dubu musamman ma waɗanda suke asibiti kwance da dai sauransu da suke bakin ayyukansu kuma ya tabbatar cewa wannan cibiya ta kama aiki gadan-gadan hmm. daga nan kuma shine ya yi amfani da wannan damar ya kai ziyara ga sojojinmu da suke bakin daga musamman waɗanda suke garuruwa da suke makwabtaka ko kuma kisan a ce su ne bakin dajin sambisa garuruwa kamar su fulka da goza da kuma movie to hmm. kuma ya yi amfani da wannan damar ya yaba masu ya ba su kwarin gwiwa kuma ya saurari kokensu inda kuma ya tabbatar masu da cewar yana tare da su ɗari bisa ɗari kuma ya jaddada masu cewar wannan aiki da suke ba wai aiki ne na ƙashin kansu ba gaba ɗaya na ƙasa ne gabaki ɗaya Mm. kuma abin ya yi armashi kwarai da gaske saboda sun yi farin ciki da murna da zuwan shi. Wani irin tasiri ne kafa rundunar da aka yi ta haɗin gwiwa ta ƙasashe makwabta zai yi ga sauran aikin da ya rage a gaban ku na murƙushe 'yan ta'adda? Sai eh, kwarai zai tasiri idan ka duba tun ma kahin ma ta'addanci ya kullu. Akwai wannan runduna ta haɗin gwiwa wadda ake ce Multinational Joint Tax Force. har ya kai ga an sami matsala da 'yan ta'adda suka je suka kai mata farmaki a hedikwatar. To yanzu kaga makwabtanmu dukan sun farga sun lura cewa yaƙi da ta'addanci ba wani abu ne na Najeriya kaɗai ba. Abu ne da ya jibanci kowaɗanne a ƙasashe. Don haka ka gani wannan ƙungiya ko kuma wannan runa da aka kafa za ta yi tasiri kwarai da gaske ba don komai ba yanzu duk 'yan ta'addan suna neman su kudu kaga su ma za su tara sannan kuma ba wai ma inganta tsaro a nan najeriya ba gaba ɗaya ɓangaren wannan yammaci na afirka shi ma tsaro zai inganta saboda kowa yana bakin kokarin shi kuma zai yadda ɗan ta'adda ya fake ko kuma banna ba a nashi bangaren. Wata ya wanki sannan da ake ta yi in zaka ta Allah ta bai wuce kalmar fushi. daure to kanar sani kuka sheka usman kaka kakakin na ta bakwai ta sojojin najeriya kenan masu sauraro ga ibrahim ka almasi garba da shirin mu na gaba Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar kowane satin, ga shimfiɗar shirin daga gogon naku 'yar hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Bukola Saraki ya zama shugaban majalisar dattawa inda Yakubu Dogara ya zama na wakilai da akan ya husa ta jam'iyyar APC da ke gani wasu 'yan jam'iyyar sun bijirewa 'yan takararta Amil Lawan da Bajabiya Mila. Sanata Goje ya ce ba su saba ka'ida ba. Kar wasu juya magana sai ko mun ta wa jam'iyya a mu cewa ke a yi demokradiyya a bi tsarin mulki mai girma shugaban kasa abin da ke so kenan. Shugaba Buhari ya yi taro da shugabannin kasashen tafkin Chadi da ba da tabbacin cika alƙawarin dala miliyan 100 ga rundunar gamayyar ta yaki da Boko Haram. Aliyu Ismail shine sakataren ma'aikatar tsaron najeriya afirka ta tsakiya ta taimaka najeriya ta yi alkawarin za taimakon dola miliyan ɗari. ƙungiyar izala ta bude gidan rediyo da talabijin na manara da ke kan tauraron dan adam sheikh balalau shine jagoran tafiyar manara wa'azi ne da karantarwa amma akwai nishadantarwa a yayin da yan rufa ya rage ma'aikatun jihar kaduna zuwa sha uku daga ashirin da hudu sabuwar gwamnatin neja ta zargi tsohon gwamna babangida aliyu da wawu da naira biliyan biyu da rabi gab da sauka daga mulki nasiru da maili amurka daga abuja najeriya Voice Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. A makon da ya gabata zauren namu ya kammala zamansa a birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda Wakilin Nasir Adamu El-Hikaya ya yi ta jagorantar tattaunawa kan tasirin amfani da na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a ta kajirida wajen kawo zaman lafiya a Najeriya ta wajen kau da zaɓe. To sai dai a maimakon mu kawo muku wata sabuwar tattaunawar za mu sake maimaita muku babi na ƙarshe na tattaunawar inda El Hikaya zai ɗora daga inda yake komawa ga wakilin APC. mu ba wani wanda za mu ce wai yau wannan ya yi mu wannan bai yi mu ba bara mu yi shi ba mu duka ɗan najeriya ɗan najeriya ne za a yi wa kowa adalci kuma sauƙin rayuwa da ake nema za a samu mutane za su ga canji mu ba mun karbi mulki don mu cuci wani ko mu yi abun da pdp suka yi ba ina tabbatar ma najeriya za a samu zaman lafiya za mu kawo security a najeriya za mu farfado da tattalin arzikin ƙasan nan za mu kori cin hanci da rashawa kuma kaji shi mai girma shugaban kasa ya faɗa zai tabbatar da an farfado da harkokinmu na noma da kuma man fetur ɗinmu da ba a haƙo ba yanzu zai ba da ƙarfi za a yi mu ba mu da wani ajandan cin mutuncin kowa wato dai magana da watakila kafin kamfen ake cewa gwamnatin buhari ta soja da ta ɗaure mutane shekara 200-300 ba ku da irin wannan manufar wala ba mu da irin wannan babu wannan babu shi kuma buharin da ka sani da buharin da ne lokacin mulkin soja ne yanzu kuma mulkin demokradiyya ne ko a aljazira da cnn ai ya faɗa cewa shi da ne buhari zai bi tsarin mulkin najeriya bare masa karan tsaye ba sannan zai bi tsarin manifesto na jam'iyyarmu na apc duk abun da za a yi zai yi shi da shawarwari da sauransu ba wai za a yi da ai soja ne dikiri ne yau yana fitowa ya ce kaza kaza yanzu kuma mulkin demokuraɗiyya ne kuma ina tabbatar ma janar muhammadu buhari zai kawo canji a, shirye-shiryen zaɓuɓɓukan ƙasan nan kamar yadda yanzu a wannan 2015 jega ya kamanta to ina tabbatar ma na 2019 za mu tabbatar da an yi gyara duk wanda ka ga ya ci zaɓe sai wanda jama'a suke so kuma duk wanda ka ga ya tsaya zaɓe sai wanda ya tabbatar yana da mutunci yana da daraja yana da ra'ayi za a gyara yadda kowa zai zama mai aƙida kuma kowa zai zo wanda jama'arsa suke so ya ci a ƙarshe za mu kuma wajenka raymond inda za mu rufe da kai shin Raymond waɗanne darussa ne kaga an koya daga wannan zaben in Allah ya kai mu shekara ta 2019 ku a wannan zaure naku na duba lamuran zaɓe kuke so a yi amfani da su musamman ma in aka duba fara amfani da na'ura da mutane suke cewa an ga tasirin haka a nan nasu na gode yau din nan ma da muka yi zama da jiga mun yi tattaunawa da ya shafi wannan musamman inda ake yau da kuma inda aka dosa so saboda haka muna tunani cewa ya kamata a ce bayan shi amfani da wannan kadiri da aka yi amfani da shi muna tunanin cewa wannan cin gaban da aka samu zai dore amma kamin nan ya dore za a sake komawa a duba dokokin kasa wanne ne ne suke da matsala a gyara a kai a sake dubo abun da ake kira electoral act wato doka ko kuma dokoki na gudanar da zabe a sake yin gera a kai domin akwai wasu 'yan kurakurai wanda akwai bambanci tsakanin wane ne ne returning officer a state wane ne returning officer da ya kai a ce ya kashe zabe ko kuma ya ce ya bar a yi zabe so duwai nan ah, kundun ya kamata a sake dubawa a gaggyara su domin ya gina kasa a gaba raymond wato za a iya cewa kamar ah, daga wannan karo da kuka duba zaɓe kuri'a ta fara aiki a najeriya kamar yadda na ji shi zaɓaɓɓen shugaban kasa janar buhari ya ce yanzu ne kuri'a ta fara aiki shin da ba ta aikin ne yasa ya faɗi haka ko kuma ah, dai harkokin siyasa ne suke sa sawa mutum ya nasara kuri'a eh, ta yi in bai yi ba ta yi ba kwarai da gaske kuri'a ta so yin nasara domin me in ka dubi abin da shugaban kasa umaru shehu ya raduwa ya fada fitowa ya yi a 2007 ya fada cewa umaru musa ya raduwa lalle cewa e yan najeriya ku yi hakuri zaben da ta kawo ni na yadda bai dace ba amma za mu yi gyara hata da ya rasu a 2010 ana kusan kiran shi cewa rule of law domin me yana tunanin cewa ya kamata a gyara dokokin kasa domin ya ciyar da kasa gaba so which means gaskiya ne cewa kuriya ta soma amfani ko kuma ta soma tasiri hukumar zaɓe ma ta nuna aikin da kwamitin os din nan ya yi ya ba da shawari zamanin yar adua kusan da shi aka yi amfani wajen gudanar da wannan zaɓe da ya kawo ka'idoci na gyare-gyare da duba irin abubuwa da za a yanke hukunci a kan lokaci na masu korafi bayan zaɓe ba tare da an ɗauki za a ga wani lokacin ko a makon da ya wuce ma an ce an sauke wani dan majalisar wakilai ah, amma yanzu an ce za a gyara wannan lamarin eh lalle a hukumance zan iya ce an ci gaba amma kuma wani gefe ah, har yanzu akwai kurakurai harkokin dokokin gudanar da zabe amma musamman dai in ka duba even a ritin da aka bayar kusan 47 ne ko is 47 48 percent na na cimma nasara wanda eh, wato kana nufin kusan kashi 47 ne cikin 100 a eh, eh, matuka rabi ba ma hakika so kusan ana cin gaba kenan ganin abin da ya faru a baya so muna gani dai in Allah ya yarda abin da ita hukumar zabe ta faɗa za su yi wanda kuma mun jawo hankalin shi professor jega a kai ina gani in har da gaske sun dage za su yi to zabe ta shekaru hudu nan gaba zai zama bambam da wanda muka samu yanzu shi kansa farfesa je gana cewa kamar ya gaji da wannan mukamin zai kama hanya ya tafi kuna ganin ko ya tafi za a samu wani kwararre da zai iya daurawa daga inda yake ko kuma akwai masu matsalan ba lalle sai ya tsaya to ko yau dimma mun masa wannan tambaya amma ya ce abinda mutum yake tunani daban abinda kuma allah yake tunani daban shi bai san gaba ba amma sun ra'ayinsa ya kamata ya gwammace ya goma ya je ya huta so kaga mu kuma musamman yan najeriya ba mu shi dole ya ci gaba ba amma kuma gaskiya ya yi rawan gani wanda me gurbinsa sai ya yi takasansa kami ya yi abin da shi je gaye to a masauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shiri na mu tattauna a wannan karan da muka duba lamura da suka biyo bayan zaɓe da kuma yadda aka gudanar da wannan zaɓe da na'urar tantancewa wato card kuma mun ɗauko misalai daga jihohi daban-daban musamman ma daga arewa maso gabas kamar yadda wasu suka kawo misali da jihar gombe wacce tana ɗaya daga cikin jihohi zan ce kalilan da jam'iyyar pdp ta yi nasara a najeriya a madadin shi dan jam'iyyar apc wato da cewa ali kumu da kuma junaidu usman abubakar wanda dan jam'iyyar pdp ne mai ganin zaben cancanta shefi sai kuma shi raymond enoch wanda dan kungiya ce ta al'umma wato civil society organizations wayanda suka duba wannan lamarin zaɓe muke cewa mun gode bare. Mun gode mala The Voice of America. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. na gaba bin Allah, sannan yakin na gaba Allah, da bai biyayya har To da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da rayuwa rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Farfesan ilimi Thomas Adeyanju da ke birnin Kaduna, wanda zai gabatar da kashi na biyu kuma na ƙarshe na jawabin da ya fara a makon jiya, da ambasada Yahaya Kwande da ke birnin Jos, wanda shi ma zai gabatar da kashi na biyu kuma na ƙarshe na jawabin da ya fara a makon jiyan. da farko dai ga farfesa adeyanju to assalamu alaikum jama'a muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta akwai matsaloli da suke ci mana tuwa kwarya a wannan ƙasa na ambaci zaman lafiya za su samu kila da yadda allah da taimako mu samu mu mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a can arewa gabashin najeriya wanda ake kira boko haram don allah a samu gwamnati ta yi iyakacin kokari ta samu dai ta kawo zaman lafiya a wannan sashi domin wajen shekara biyu ɗalibai ba sa zuwa makaranta ba za mu samu ci gaba ba in dai wa'annan na ci mana tuwa kwarya da tashin hankali mutane ba za su samu su zauna sosai ba su koma gonakinsu da ah, abubuwan da suke yi za mu so kuma mu roƙi gwamnati akwai waɗansu fannoni da suke mu musamman ga mu ƙasa mai petrol mai mai amma duk da haka sai ka ga ana wani dogon jerin gwano ana cewa wai mamu sai ya fito daga wata ƙasa daban abin da daban kunya kuma yana ci mana tuwa ƙwarya yana hana ruwa gudu gwamnati ta taimaka ta shawo kan wannan matsala ta wato ta petro na uku ko na hudun da zan ce akwai matasa da yawa da ba su da aiki sun gama university nasu jami'a tasu amma ga sunan ba aiki gwamnati ta yi kokari ta samun masamari matasa aiki wato employment a turance ana bukatar su kwarai kwarai da gaske domin in babu wannan fa ba za a samu zaman lafiya ba na hudu ko na biyar eh, sai ka ga malaman makaranta musamman ma wa'anda sai koyarwa primary an yi wata da watanni ba a biya su albashi ba ko kwan an biya su ma albashin ba wani abu ba wani abin a zo a gani ba ne dan tsugur ne sai ka ga wai an ce an biya mutum rabin albashi ko ma ba a biya shi ba wata da watanni to idan muna son cin gaba fa ilimi ilimi yana cikin na farko da za a tanada a dinga malamai albashinsu in ba haka ba ba za su iya koyar da yaran namu ba a galibi dai na ga mun tattaba abubuwan da ya kamata a lura da su eh, mu don Allah da annabi a taimaka mana a mana gwamnati da tsoron Allah eh, da kuma tunawa cewa fa eh, bayan kila shekara hudu ne shekara nawa za mu koma ana ta zaɓe eh, idan ba a yi ƙoƙari ba yanzu an biya bukata yadda aka ba da alkawari cewa za a yi mutane fa kila kuma sai su so su yi wani abin daban a ah, mu kuma magoya baya tunda Allah ya ba mu sabuwar gwamnati sai mu bi bayansu da addu'a da kuma dai bin doka yadda ya kamata to eh, gaggadin nawa kenan a ah, muna fata Allah zai karbi addu'ar mu zan ce <laughs> da gargaɗin mu da kuma dai ina fata manyan namun suna jin mu a huta lafiya shi ma ambasada kwande ya kammala ne da cewa abu na gaba a kuma kyautata ma mabiya salamu alaikum jama'a menene dalilin da zai sa an baka minista an baka mota an baka gida an baka yara masu maka bauta amma duk da haka an ce ka je ka sayo fertilizer don talakan nan ya samu a kan naira ɗari biyar biyar maimakon ka zo ka ba da wannan wa talaka yana nan a dajinsa bai dame shi ba aya condition da kake ciki da mota mai kyau da aka baka an baka ne don ka natsu babu dalilin da zai sa mu yi ta kashe kashen kanmu ƙasan nan tamu ce ya kamata murnan nan da kake yi da kake an samu canji to ya kamata makwabcinka za ka tuna makwabcin nan ba bafilatani ne ibo ne hakkinka ne don a samu zaman lafiya ku kula da juna addini ma abin da yake so don haka shugabanni kamar maganan fulani da manoma faɗan da yake karewa ba dalilin da za mu mu zargi manomi ko mu zargi bafilatani bafilatanin nan dole ya yi kiwon shanunsa manomin nan dole ya yi noma kuma mu talakawan da muke waje waɗannan abubuwa ne biyu da za su rayar da mu amma akwai yadda za a yi a kyautata mu shugabanni ba mu yi ba me zai hana a ɗebi wurin da shanu za su rika kiwo za a hana manomi ya yi noma a wurin shi kuma tun daga wurin da za a yi kiwo a ko'ina an yi haka a lokacin sardauna an fara daga baya ba a ci gaba ba ana grazing ground amma duk da haka mutane ba su ci gaba da mutane yanzu gwamnatin yanzu ba su kula ba an bar mutane na yaƙi na zagin juna amma kuma ga maganinta a yanzu halin da muke yanzu ƙasan nan ta canja kanta da kanta domin saboda wahalan da ake ciki da nan mu kamar plato ko zan ce maka middle su nan da nasarawa benue kogi da an ɗauke mu wani iri ne an tattara mu an sa kamar ba ma son yan mu a arewan arewa amma zaben buhari ya nuna ƙasan nan mutanen ƙasan nan gaskiya suke so ba kisa ko musulmi ba suna neman mai gaskiya wanda zai rike su da amana yanzu in kaga zabubbukan da aka yi shi ya kamata jama'a su gane karya ake da ake cewa musulmi da kirista suna gaba da juna yanzu duk wani taron da za ka je za ka ga an ceto musulmi ne yake shugaba amma sai ceto wani kai mana addu'a na kiristanci in yana kyamanta ya ce a yi addu'an haka ma za ka ga kirista yana jagoran wani taro zai ce wa malam ka yi mana addu'a inda yana kyamanta ba zai yi ba don haka karya ake mana zaman lafiyan ƙasan nan ƙasan nan namu ne da kirista da musulmi har ma da waɗanda sun ce ba su da addini don suna da yanci a ƙasan nan don haka a daina rudin mutane da zuga su su yi fada su kashe juna don haka ni ina roƙon mutanen ƙasan nan don allah ku ba buhari goyon baya ku ba 'yan uwanku goyon baya demokarasi nan da aka ce dama idan babu abokin hamayya domin mu in mun tashi mu ce wani abokin gaba na ne babu abokin gaba a cikin siyasa sai abokin hamayya haka wasu suka koya mana domin idan hamayya kuke kai kana cewa ni ne zan iya taimakon talakawa kai kuma ka ce a'a ga hanyar da zai yi ai hamayya ne ba magana ne na gaba da juna har a daina gaisa da juna a kashe juna ba don haka ni ina roko kuma shugabanninmu abubuwan da za su yi kada su yi yadda talaka zai kyashin su su rika yi suna duban baya in kana da arziki ka daina nuna arzikin kamar babu kowa a duniya sai kai domin kana ɓata ran mutane ka ga mu a ingila da muke yawo akwai gidan abinci wanda talaka zai ci daɗin abincin da kyansa da yawansa daidai yake in ya biya fan biyu ko fan uku in kai ka je ka biya fan goma a wani babban hotel yan mata su zo suna zana maka abin da za ka ci ruwanka kaga babu wani gaba kenan don shi ma wanda ya ci shi ne kake ci shugabanninmu su kula da talaka talakan nan shine ƙasa in ba ƙasa ba shugabanta salamu alaikum da jawabai daga dattawan arewacin najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin alashuwa da kwanciyar hankali da lumana to madalla a gaida ibrahim a guje ga mamud da takardattun labarai ta hukumomi a jihar texas ta amurka sun ce wani dan bindiga ya bude wuta a kashe kwatar 'yan sanda da ke dallas inda ya farfasa tagogi da motocin 'yan sandan kafin daga baya a harbe shi dan bindigar a cewar jami'an tsaro ya kai harin ne a cikin wata mota mai sulke rahotanni sun ce an kwashe fiye da sauyi uku ana ba ta kashi da dan bindigar kafin daga bisani aka gano cewa ya mutu yan takarar neman shugabancin kasa a ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton a amurka ta gudanar da gangami mafi girma inda ta yi wani jawabi mai cike da barkwanci da alkawuran samar da daidaito a tsakanin al'ummar kasar to masu sauraro da wanda muka zo karshen shirma wannan lokaci sai kuma gobe da safe da Allah kai mu karfe shida za mu sake kuma muku dauke da wasu rahotanni da labarai da dumi-dumin su kafin wannan lokaci a madadin saura abokan aiki muhammad shi wato musamman dan ce kenan shi muhammad lalo da yemi jimi wanda ya kula da ɗakin na watsa shirye-shirye da injiniyar malama zainab ibrahim alfahamid ke cewa huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.